صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورحمه الله قوله في بيان أن التعطيل أساس الزندقة والكفران ياي مغنى فوزان الفوزان سوى التعطيل توشي من الهندي كنتي توشي ilhadanci kenan wal kufurani wal isbatu shi أساس العلم والإيمان التعطيل أساس الزندقة الإثبات أساس العلم التعطيل لأسماء الله شيك تعطيلي na sunayen Allah ne kore ma'anansu ba su fatihi a tasu zandaka kada haka sai babu su kofin Allah babu sunayen Allah ai kuma san Allah ma ba zagi ka kana yin abu kana san ina ganin ka idan kana yi kana so ainihin a ce yana jinka ko a duniya kana yi wa mutum abu hatta saboda wannan ne aka ce mariya ba kyau a ba kyau amma ka sanar da Allah naka da shi Allah za ka nema ka sani domin ai da daɗi kana aiki a ce ana Allah na kallon ka kana aiki kana magana a ce Allah na kallon maganganun da kake faɗi da rududi da kake abin da ke faɗi na Allah na jinka na gaina da daɗi to ya suka ce to baya ji baya gani kaga haka a zan zandaka go kuma sun rage wa mutane amma ba ku zo gaba ɗaya ba daɗin bauta Allah ko a duniya ka duba a in in mutum a tsaye yana da mai gidansa a wurin yana yin aiki gabansa gaban sa gabi yana kira ne ga mai gidan shi ga mai ne ne ɗinsa yi kan ga ɗinsa ya kai da ya kama da mai gidan shi bai nan wannan kama gaban Allah saboda haka nan yake hatta ilu li illahi wa sifati asasu zannaka wa ithbatul asma wa sifati kuma fa huwa asasul ma'rifa wa asasul huda هو أساس الإيمان قوله وقد ترى معطل هذه الشرع أي معطل ياهو تدورنا أخو أي من نفع أفعال الله تعالى متم من ده أيك الله تبارك وتعالى ونفى كلامه يقول رجل الله وقال إنه مخلوق zancen kenan ku yake wannan zance halitta ne ba magana Allah bane ba wa naka uluwahu ya kore saman takan Allah ko kuma karoka yi wa kala yace laita ku makano su ibai da wuri in ji mu'attalai فماذا بقي عنده من الإيمان بقي الايمان ليس عنده شيء من الإيمان ولا بيد قوم الإيمان لأنه ليس عنده وحي من الله أبدا بيد وحي دك الله بيد ونتك بيد ونتك وحي دك الله yau baka za wanda yake riga da eh, da passport haka hakkin kafa yake in ana kama mutane ana ta menene ake ce ai baki ake kama wanda bai da passport shi tsakiyar hanyar da yi. yana so a kai yaya ce ne gaba da baki ma jirgin an duba da takardun kafin an ce ka yi hakuri harkan aiki ne hmm, dole a ce maka yi haƙuri harkan aiki ne a matsayin mara takarda ya gani ya fita da kudu amma kai ko wajen inda kake za ka ni in ba kaddara ba ma ba me ka wani garin ku can muna can garin mu inda muke jin daɗi eh, ba garin ku ba garin wahala kaddara ce ta sanar ke san garin kuskure amma da zaka wani zai kawo ne sai sa gaskiya mu tsaya mu gyara garin mu kawai eh sai mu je mu faɗa wulaƙanci amma asali abin da ke to wannan wanda ke mutum wuce bai da fasfo Allah bai da magana ta ba magana bai tsoro da wani littafi ba ai ya ce mutum ke da musulunci ليس عنده شيء من الإيمان لأنه ليس عنده وحي من الله ولا معرفة من بالله ولا عنده ثقة بكلام الله بيد ونتك مهم إنما مجنان الله بيد تنبت انت وكلام رسوله بيد تكمل مجنان مرضوها فماذا يبقى عنده ماذا رجع ورن إلى ونن فهمت فكنا نقول للي يبقى yadda إن faɗi أتاس nan don ya kamata haɗa wata runduna mai ƙarfi wajen kawar da wannan kafiri haza huwa tafi wa ba haza da abin da yake haifarwa annahu wa ba haza abin da wannan yake haifarwa annahu jahadu wujudallah so mu'attalai sun karya ta samu ra'ala gaba daya اللي يعني نهائيا فسقت وهذا هو المعلوم وانا شيني يعني دومي وانا شيني بابو وهم لا يسمونه تعطيلا باطنا كما تعطيل كده وإنما يسمونه تنزيها فهمت من الأركة كألا دسيجة أركة كألا أكاك أن يتألم دسيجة أركة كألا أكاك أن يتألم من أجل التمويه كدليل ولا التمويه فالدبان على الناس فصار المعطل ملحدا شيء كان معطل ويدري ملحدي زنديق لا يستدل بالكتاب ولا بالسنة كتاب الهادي أو ولا يؤمن برب wala da kitabin wala da shay'in bai imani da takamai mai maliki ba bai imani da wani littafi ba kai bai bike komai ba kawo shi maganan balon da yake wa minar rasuli wa tinihi wa shari'ati islami yayi waɗi da manzo addinin fa shari'ar musulunci ya yi idanafa hadhihi talafa ya an kore wa الرسول دين شريعة لزم من ذلك أن ينفي رسالات الرسول جبائك أن جكادك منظرني بابشي sun daga na an rushe shi har zuwa wannan zamanin din babu zakadan su gaba ɗaya wa insalil kutubi ba saukar da wani littafi wajen ishirahi fa ma'ana zalika annahu adabul iman kaga ya koma mulhidi kenan min qawluhu wa tamamu fa kajhuduhu li sifatihi kika san wannan ƙaryata sifatin Allah ai hadha al-amru rabi wa ma fa sifati inda za a je kenan kore sifofi ji gani ilimi iko da sauransu wayan zama minhu na fayil mawsu idan aka kore sifa yana nuna kuma ne sifa da ba a taɓa samun wani zafi da baya da sifa ba li'annahu ma min shay'in mawjudin illa wa lahu sifatu babu wani abu samanne mai halittacce fa sai na saman mai fa sai na da sifa والذي له صفاته هو المعدوم فكي وانا كده صفوشين المعدوم فيلزم من نفيهم للصفات عدم ايمانهم بالله طيب، يا يا ها أشياء باب قال باب باب جراجي sufofin da suka ce madumi ne aka ga madumi da aka ce eh, tun da ida ka ce na fiye sifati wa yalzamu minhu na fiye mawsufi ko لأن لأنه ما من شيء موجود إلا وله صفات توفيق ما هو والذي له صفات كذا وانا اكا شيء ان صفاتنا في اكا اذا بابو بابو قال بيت صفات بيت صفات فيلزم من نفي موصوفاته عدم إيمانهم بالله باب شيء كنا نعم طيب. أعمال